daidai da uku ga watan Me shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun littafin al’irshadu ila sahihi la itiqad warraddu ala ahli shirki wal ilhad na fadilati sheikh a Dr. salih munu fauzan abdullahi fauzan allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan yi mana bayani ne dangane da manhaju ahli sunnati wal jama'a fi asma'illahi wa sifatihi manhajin da ahli sunna wal jama'a suke bi dangane da abin da ya shafi sunaye da siffofi na Allah madaukakin sarki kai tsaye abin da zan iya buga maka misali da shi a yanzu ka fahimta shi ne dangane da suna ko siffa na Allah maɗaukin sarki su ahalu sunna suna tabbatar da shi ne kamar yadda Allah ya tabbatar manzan shi ya tabbatar masu masahabbai misali Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani ya ce arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshin shi yanzu ka fahimci Allah madaukin sarki ya daidaita kan al'arshi haka Allah madaukin sarki yake nufi iyakan ma'ananta kenan amma yaya daidaituwan yake mu ba mu sani ba cin da ba mu taba gani ba amma ba za mu murɗe ma'anan kamar yadda 'yan bid'a suke murɗewa su ce wai istaula ba ba za mu ce Allah ya mamaye al'arshi ba kamar yadda sai ka ji suna rera waƙa suna cewa wai استوى بشبشر عن على العراق من غير سيف أو دم مغراق وأكون بشر نيا قصن ya ويا تبا ماما يقصن عراقي mamayen da bai kai ga an zubar da jini ba sai ce ma'anan استوى a nan ma'ana istaula to sai a ce shi ma allah maɗaukin sarki ba daidaituwa ya akan al'arshi ba sai dai ya mamaye al'arshi to tambaya a nan in ka ce Allah ya mamaye al'arshi kamar yadda bishiru ya mamaye iraki to ai kafin mamayen bishiru ga iraki iraki ba tashi mace ta wani ne haka ne to shi Allah maɗaukin sarki da kake kwatanta shi da mamayen bishiru shin shi al'arshi kafin shi ma ya mamaye ta tawaye jama kuna gane abin a fili yake ku to su ahlus suna wal jama'a idan Allah maɗaukin sarki ya ce yana da suna kaza sun fahimci menene ke ɗauke cikin saƙon wannan sunan haka suke imani da shi haka siffan Allah yanzu Allah maɗaukin sarki ya ce hannu ahlus suna ba zai ce ƙarfi ba mun gano wannan da kyau ko ya canza ma'anan alyado da cewa alƙuwa. jama'a kuna gano wannan da kyau ko su yan bida sai su canza wannan da Allah ya ce yuk shafu an sake a ranar kiyama Allah zai yaye ƙorin shi sai su ce ba ƙori ake nufi ba to me ake nufi ina ta mun wani wanda da kyau da Allah maraukin sarki ya ce a ranar kiyama zai zo tare da mala'iku to sai su sai su ce a'a ba zuwa bane shi Allah zai a'a rahamar Allah ne za ta zo to duk wannan mummunan fassara ne mummunan fahimta ne dangane da al'asma'u wa sifat wanda kuma fahimtar wannan to ya saba ma manhajin ahlus sunna wal jama'a to shi ne malam a wannan gaba yake son zai biyo mana dakin dakin ɗin bayanai yana bayyana mana ya ya kamata kai musulmi a matsayinka na wanda Allah Maɗaukin sarki ya ɗaura maka shari'o'i a kanka ya kamata ka fahimci sunayen shi da kuma siffofin shi to malam bayan da ya mana shimfiɗa shi kawo mana dangane da irin yadda ahalus sunna suke sallama al'amarin sunaye da sufofi ya ce a matakai ne aƙalla matakai guda biyar mun ji na farko ayo ya ce saniyan na biyu amma ma wasafallahu bihi nafsahu wasu wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da siffa na Allah madaukin sarki ahalus sunna suna tabbatar da ita ne kamar yadda shi Allah ya siffanta kanshi da wannan siffa ko kuma aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta Allah da wata sifa to sai malam yace fa huwa haqqun ala zahiri wannan siffa gaskiya ne haka take kuma yadda ka ji ta a zahirinta haka ahalus sunna suka fahimce ta kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce ma Musa da Haruna ku je asma'u wa'ara, ara ji ne Allah yana jin kuma yana ganin yanzu ka fahimci ji eh yanzu ji da tafiya ɗaya ne to Allah yana ji mun gano wannan Allah yana gani ina fatan mun gano wannan da kyau ka fahimci gani ko to yanda ka fahimta haka Allah yake nufi to mu ahalus sunna wal jama'a haka muke tabbatar da wannan ga Allah madaukakin sarki ba za mu canza ma'anan ji ko gani mu ce ilimi ko mu ce wani abu ba a Allah yana ji kuma Allah yana gani in ka tambaye mu ya jin Allah yake ya ganin Allah yake sai mu ce ba mu taɓa ganin Allah ba ballantana mu siffanta irin jin shi da kuma irin ganin shi kuma shi Allah madaukin sarki abin da yake son mu sani shi ya sanar da mu cewa mu san fa yana ji kuma yana gani da yana son mu san wani abu doriya akan wannan to da Allah madaukin sarki ya sanar da mu jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine salimiyan manhaji wanda zaka bi ka bauta ma Allah madaukin sarki ka dace da yardan shi Allah ya shiryar da mu malai ce waɗannan sufofi da Allah madaukin sarki da manzon shi suke siffanta Allah da su laisa fiha ahajjun wala alghas ba wasu kalmomi ne wanda abin da ka ji to sabanin ma'anan da suke dauke da shi bane ko mun gane wannan da kyau ko domin da wannan ne sai ka ji an ce akwai wasu alghas sufiya wai sufaye suna amfani da wasu kalmomi abin da ka ji sufi ya faɗa to ba haka yake nufi ba ko mun gane wannan da kyau ko shine al-ghaz sai ce kalam ne amma kuma ba haƙiƙanin zahirin abin da ka ji shi yake nufi da shi ba wayan da sufi yake amfani da irin waɗannan kalmomi na zaurance na ɓaddabani wai shi ma Allah madaukin sarki in ya ce maka yana da hannu ko yana zuwa ko yana da ido ko yana ji ko ya daidaita a kan al'arshi wai abin da ka ji ba haka Allah yake nufi ba abin da annabi ya faɗa ba haka annabin yake nufi ba akwai wata ma'ana ne da suke nufi wanda kai ana son sai ka kurɗa cikin duniyar ma'anoni sannan za ka gano abin da Allah da annabi suke nufi wannan muguwar fahimta ce kuma muguwar aƙida ce duk abin da Allah maɗaukin sarki ya faɗi dangane da siffan shi to a bisa zahiran abin da ka ji haka Allah maɗaukin sarki yake nufi mala yace bal ma'anahu yu'rafu min haythu yu'rafu yu'rafu maqsudul mutakallimi bi kalamihi mala sai yake cewa wai sai a ce ma'anan wannan abin da ka ji Allah ko manzon Allah sun faɗi dangane da haƙƙin Allah yu'rafu min haythu yu'rafu maqsudul mutakallimi bi kalamihi ana iya gano wannan abu ne a bisa fuskacin abin da mai magana yake nufi da maganar shi mana duk wanda ya magana to kaka fassara magana saurara tsaf sai ka bincike shi me yake nufi da wannan abu to ai da Allah madaukin sarki yana son ya bayyana mana sabanin misali ji ko gani ko hannu ko kafa ko abin da ke da alaka da wannan sanda ya faɗa sai ya ce ga abin da yake nufi to sai bai faɗi ba kuma annabi ya zo ya faɗa ma sahabbai ya masu tafsirin alƙur'anin nan bai ambaci irin waɗannan abubuwan da almutakallimun suke faɗi a yanzu na canza sufofi da sunayen Allah madaukin sarki sabanin abin da shi Allah yake nufi ko manzon shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ku dan suna cewa ne in kaji Allah ya ce ya daidaita to akwai wani abin da yake nufi saɓanin abin da kai kake nufi dangane da daidaituwar Allah in ka ce menene sai ce mamaya yake nufi in ka tambaye shi wane ne ya gaya maka cewa mamaya ne Allah yake nufi sai ce ka gwada ka gani mana yanzu kai kakan daidaito akan karaganka to shi ma sai ka ce Allah yana daidaituwa kaga ɓanna ne sai da ya kamanta Allah da wani sannan ya iya kore ma Allah siffa jama'a mun gane wannan da kyau ko da ya bar Allah Allah bai kama da kowa ba kamar yanda yace ka mislihi shay'un to ba zai ma Allah maɗaukin sarki wancan ta'addancin ba amma da ya ƙoƙarin kamanta Allah da wani halittar shi to wannan shi ya taimake shi wajen kore wannan siffa ga Allah maɗaukin sarki shi yasa jama'a duk wani mushabbihi mu'attili ne duk wani mu'attili mushabbihi ne bayan da za ka kore ma Allah suna ko siffa sai ka kamanta shi da halittar shi ko mun gane wannan da kyau ku dole sai ka haɗa bidoyin guda biyu sannan za ka iya tabbata a kan kwaya ɗaya kaga da bai ce ka kishingida irin kishingidan ka ba ba zai iya kore kishingidan ga Allah ba shi yasa kawai Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi to tsayanan Allah ya daidaita kan al'arshi ya daidaita za mu ji amma imam malik tambaya nan ba da daɗewa ba za mu ji an san da maluku ya bayar allah ya sa mu dace mala ya ce fa ahalus sunna yusabbituna alfaz sifati wa ma'aniha so ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da lafazzan siffofin Allah maɗaukakin sarki da kuma ma'anan da waɗannan lafazza na siffofin Allah suke ɗauke da shi Allah maɗaukin sarki ya faɗi kaza an san ma'anan kazan eh to haka Allah maɗaukin sarki yake nufi ba za a canza wannan abu a ce ga abin da shi Allah yake nufi ba saɓanin abin da ya saukar a cikin littafin shi ko manzon shi ya bayani a cikin ingantattun hadisan shi mala ce falaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu san san ba zai yiwu ba abin da Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da shi aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko a samu annabi ya siffanta Allah da wani siffa a ce wai wannan siffan da Allah ya siffanta kanshi ko annabi ya siffanta Allah da su su zama minal mutashabih daga cikin mutashabihan da ba a san haƙiƙanin saƙon da suke ɗauke da shi ba allazi yufawwadu ma'anahu wanda haƙiƙanin ma'anan abin da Allah yake nufi za a ce a dunkula abin a mika ma Allah ba jama'a kuna gane wannan da kyau ku don cewa suke yi waɗannan siffofi da za ku ji Allah maɗaukin sarki yana siffanta kanshi da su ko annabi ya siffanta su ya siffanta Allah da su to ba wanda ya san da sai Allah da annabi saboda haka a kwashe waɗannan siffofi da sunayen Allah a aje su gefe kawai ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai a ce Allah yana Allahu sami'un ne bila sam'i Allah mai ji ne ba da ji ba Allah mai gani ne ba da gani ba Allah mai kafa ne ba da tafiya kun gane wannan da kyau ku? muguwar ƙidan nan ta a sha'ira da aka ɗauko ta ta shine aqidan mu'tazila waɗannan masu musun aljanun nan ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ita ce to shine sai su ce a da al'amarin ya zama cikin mutashadihan da Allah madaukin sarki ce babu wanda ya san fassara da ma'anarsa sai Allah malam ya ce li na tibara nususus sifat a kwaso nasoshin nan na siffofin Allah a lura da su a ce wai mimma la yufhamu ma'anahu wai siffofi ne wanda samsam ba a san ma'anansu ba yaj'aluha min a aji ko a ajami alladhi la yufhamu a sa wai kamar maganan wani ba ajami wanda ba a san ma'anansu ba mun gano wannan da kyau ku kun fahimci wannan jimlan da malai yake magana a kanta yana cewa ne li an na tibara nususus sifat lura da nasoshin sifofi, a cewa ma la yi ma'anahu wasu abubuwa ne da ba a fahimtar ma'anansu ya ji aluha kada ya ɗauke sa aje su a fagen da kamar min kalamil a ko a ajami a ce maganan wani ba ajami ne can wanda yake gwalangwasan shi kai baka yanzu kai baka jin inyamuranci kawai sai inyamar ya zo nan ya ta maka inyamuranci a wajen ka inyamar ba ajami ne ko mun gane wannan in ya faɗi magana ka sa abin da ya faɗi ne to a kwashi sunaye da siffofin Allah da Allah madaukin sarki yake magana a cikin alkur'ani ko annabi yake bayani a cikin hadisai gaya da siffofin Allah a yi irin fassara magana in ya gare ka kai bahaushe da ba ka jin in ya maranci a ce Allah da ya ce sami'ul basir a ce sami'ul basir ba san da yake nufi ba wani gwalangwaso ne na Allah wanda shi ya san abin da yake nufi gwalangwaso ne na manzan Allah wanda shi ya san abin da yake nufi allazi la yafhamu maganar da samsam ba a fahimtanta sai malai ce wallahu ta'ala kada amarana bi tasabburil qur'ani kullihi haqiqa ko gashi shi Allah madaukin sarki da kanshi ne ya umarce mu da tadabburi na alqur'ani mai girma cewa mu riga tsayawa muna karantar shi muna bin shi dakin dakin keke da keke sai mun fahimci saƙon da yake nufi fas wa khaddana ala ta'qulihi sannan Allah ya kwadaitar da mu ya zaburar da mu dangane da fahimta da hankaltan abin da ke cikin alkur'anin wata fahimihi da kuma ƙoƙarin fahimtar shi wa idza kanat nususus sifat mala ce to in ya zama nasoshin nan na siffofi ma la yufhamu ma'anahu abu ne wanda ba a fahimtar ma'anan shi fa yakunu Allah qad amarna bi tadabburi wa tafakkumi ma la yumkin tadabburuhu wa tafahumuhu zai yi wa Allah madaukin sarki ya ce mu je mu bi keke da keke mu fahimci mu hankalci abinda san sansan ba za a iya fahimtar shi a hankalce shi ba zai yi wa Allah ya samu haka ashe waɗancan da ke cewa siffofin Allah madaukin sarki wasu irin siffofi ne da ba a ganewa kawai sai ka maida ma Allah ka ce shi Allah shi ya san gwalangwasan da yake yi kuma shi Allah ya ce mu fahimce su mu tsaya ta tadabburin su mu gano menene ina fatan mun gano wannan zai yi wa Allah maɗaukin sarki ya kallafa mana gano abin da san ba za a iya gane shi ba malam sai ke cewa wa amarna bi itikadi malam wa lana kuma Allah ya umarce mu mu ƙudurce abin da bai mana ƙeƙe da ƙeƙen shi ya fito mana da shi fili ba ta'ala Allahu an zalika Allah ya fi ƙarfin yi mahalicin shi haka ashe abin da Allah ya faɗa yanzu ka gane da Allah ya ce yadullahi fauka aydihim hannun Allah akan hannunsu ka fahimci wannan hannu akan hannu eh to shikenan Allah na da hannu hannu eh ya hannun Allah yake sai mu ce wallahi ba mu sani ba amma dai mun fahimci Allah yana da hannu har ma ya ce duk hannayen shi dama ne har ma ya ce zai damke ƙasa ya nannaɗe sama da hannun shi na dama to ya hannun yake wallahi ba mu sani ba ina fatan mun gane wannan amma mun fahimci Allah ya ce yana da hannu mun fahimci Allah zai zo da mala'iku ranar kiyama Allah zai yi magana Allah ma ya yi magana da annabi Musa mun fahimci cewa a gidan aljanna za a ga Allah ƙarara wannan kyau har ma annabi ya kamanta mana yadda za mu kallon ya ce kamar yadda kike kallon wata yanzu in wata ya fito daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar akwai wanda yake turere ne yana cewa matsa kaka kare man karin ga wata to haka kowa zai ga Allah inda yake a gidan aljanna ba tare da wani ya kara wani ba in ka ce to ya Allah zai tsaya sai mu ce wallahi ba mu sani ba amma dai annabi ya ce za a gan shi har ma za a gan shi dodar ne a sama irin yadda ake ganin wa irin yadda ake ganin farin wata kamar yadda annabi ya musanta to su wanda suke da irin wancan muguwan tunanin da cewa ba za a fahimci suna da siffofin Allah ba wani su ne na Allah da annabi su suka san abin da suke nufi su ne kuma suka komo suke cewa ai ga ahalus sunna wai sun kamanta Allah sun ce Allah wata ne ina ba ta mun gane wannan da kyau kawai wannan an yi tashbihun ru'ya ne bin ru'ya an kamanta maka abin da kai za ka iya ganewa ne a kusa sai aka faɗa maka kawai ina fata mun gane wannan da kyau shi Allah shi ya san yadda zai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce idan to da abin haka ne fa ma'ani sifatin lahi ta'ala ma'aluma kun ga ma'anonin sifofin Allah madaukin sarki to sanannu ne yajibu itiqaduha sun zama wajibi mutum ya ƙoƙarin ƙudurce su ya yadda da su wa amma tuha fahiya majhula amma yanayin yanda za a gano ƙeƙe da yanda suke ka iya gano hannun Allah to wannan abu ne majhuli abu ne ɓoyayye gare mu la alamu illa Allah ta'ala ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki ina fata mun gane wannan da kyau ba wanda ya san su sai Allah domin ba wanda ya taba ganin shi ballanta na ce ya gan shi ga yanayin yanda yake amma ya gaya mana yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza to bala'in da mutumin da ke korewa Allah madaukakin sarki siffofin shi zai shiga ranar kiyama shine idan Allah ya zo ranar kiyama zai zo da wata siffa sai ya ce ma mumine ga ubangijinmu sai su ba abin da muka karanta ke a cikin littafin mu ba mu Allah ya gaya mana siffofin shi mun san shi da siffofin shi saboda haka muna nan ana haske ubangijin mu ya zo mun gano wannan da kyau ko to can sai Allah ya zo da siffan da su ya faɗi a cikin alkur'ani annabi ya bayani shi a cikin sunna sai ya ce anta rabbuna kai ne ubangijinmu saboda an riga ya masa bayanin kan shi tsaf to amma su kuwa waɗanda suke kore ma Allah maɗaukin sarki siffofi yana zuwa da wata siffa sai ce eh kai ne sai a kwashe su sai wuta Allah shi yi. to sai malai yake cewa waliza to da wannan ne fa qala al imam malik bin anas radiyallahu anhu imam malik dan anas Allah maɗaukin sarki ya kara mashi yadda ce. lamma su'ila an qaulihi ta'ala yayin da aka tambaye shi dangane da faɗin Allah madaukakin sarki ar-rahmanu alal arshi stawa an tambayi imam malik menene ma'anan ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshin shi tambayin da aka yi maluku ne kai fastawa ya Allah ya daidaita a zaune a gishin gide a sha gide ya Allah ya daidaita nufi yake cewa alistiwa'u ma'alumun daidaituwa dai abu ne sananne wal kaifu yanayin daidaituwa a ce ga shi keke da keke wannan abu ne wanda babu wanda ya san shi wal imanu bihi wajibun a imani a yadda da cewa Allah madaukin sarki ya daidaita kan al'arshi wannan wajibi ne wasu alu anhu mutum ya matsa tambaya sai an gaya mai irin salon daidaituwan Allah kan al'arshi ma'amalu ya ce atun wannan bida jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan imam malik imamu darul hijra ne ya fitar da wannan bayani ƙarara gashi malam ya kawo dangane da ar-rahmanu alal arshi sawa ya tabbatar da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi amma ya yi daidaita mu ba mu sani ba mai risala ibnu abi zaid al-qarawani a cikin littafin shi ar-risala a shimfiɗa ya yi bayani dangane da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi amma sufayen ƙasar nan mai gidansu da ya zo jawabi da ya ɗauki maganin ya bige ta sai ce ai mai risala yaro ne Sanda da ya rubuta risala yaro ne bai fahimci Allah bai rubuta littafin ku kalli muguwar magana akwai cin mutuncin da aka yi mai risala irin wannan kuma su ne fa wanda suke cewa a tsaya ma malikiya kuma ba su da littafi wanda ya sharhi sama da shi amma da yake suna da muguwar aƙida ba su yadda da cewa Allah madaukin sarki ya daidaita daidaitan da ta dace da shi akan al'arshin shi a sama ba sai ya faɗi wannan muguwar maganan ga mai risala to tambaya a nan mun ji mai risala yaro kai da kake tsoho ina wanda ka rubuta jama mun gano wannan da kyau ko to a jama'a mai risala yanzu shi imam malik da ya fassara irin fassarar mai risala shi ma malikun yaro ne jama mun gano wannan da kyau ko annabi da ya tabbatar da daidaituwan Allah kan al'arshi shi ma annabin yaro ne shi Allahn da ya faɗa har waje bakwai a cikin alkur'ani cewa ya daidaita kan al'arshi ku tambayin mana su ne za su faɗi game da Allah duk lokacin da aka zaunar da mutum ba karantar da shi addini ba jama'a duk shirman da aka daman ɗaura shi akai sai a ɗaura shi kuma sai ga shirman ya dace da shi saboda dama shi jahili kowane ɓanna in ya zo to shi yana da daidai jikin shi na iya an san wannan ɓannan ka ga inda ka san auna shi ne aka kamai. Ya sa wajibi ne jama'a ku tsaya ku yi karatu amma ban da renin wayo jama'a bawon Allah nan ya tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ma kanshi annabi ya tabbatar ma Allah abin da shi Allah ya tabbatar ma kanshi kawai sai wani sai zai ce maka ai sanda ya rubuta abin yaro ne to kai babba gaya mana abin da yake daidai kuma su ne fada a baya suke cewa an saba sanda dalla ya bu yi kaza yi kaza cewa suke an saba mai risala ai bai ce ai jirsa ba ya ce ne ka mike kai ne sa kake zama ka saba mai risala ai da a wannan lokacin sai ce kai kuma ka saba mai risala ya ce Allah na sama kai ka ce yana ko ina saboda kai rudadde ne mahaukaci ina fatan mun gane wannan da kyau abubuwa ne mutane suke ɗaukowa sakamakon rashin karatu su kawo su lalata aƙidar mutane kuma da gangar jama mun gane mu'awiya ibn hakam as-sulami yana da baiwa da take yi mashi kiwon dabbobi a bayan gari wata rana ta je kiwo sai ɗaya daga cikin dabbobin sai kyarkeci ya kama ya cinye ta dawo ta faɗi sai sa ko kara sai make ta saboda zafin rasa dabban shi baiwa ta faɗi cikin jini ta suma wannan ɗanyen aikin da ya sai ta dame da hankali sai ta taho wajen annabi ya gaya ma annabi abin da ya yi annabi ya ce to laifinta ne me na ta ciki kyarkeci ne ko kai ke wajen ai kyarkeci zai iya kwacewa kai ma ka kwaci kanka a hannun kyarkeci ba wai kwatan akuya ba ina fatan mun gane wannan da kyau takaice da aka yi mai fada sai ce ya rasulallahi afala a tiƙuha shin bana yantar da ita ba sai annabi ce je ka zo da ita sai an mata interview tukuna ne annabi ana zuwa da ita sai ce mata ke ainihin lahu ina Allah yake ta ɗaga nu ta ce ƙalata, haka ruwayen musulun ya ce ƙalata ce fi sama ta nuna idan ta ya kalli sama bakin ta ya faɗa a gaban annabi ta ce fi sama Allah yana sama mun gano wannan da kyau ku kalli kurma da kyau shi da ba a lalata mai tunani da aƙida ba shi kan shi aƙida fitsarin kurma bai taɓa jin ya gaya mai Allah na ina amma yana fara magana sai nuna maka ina don ya san Allah yana ina kuma shi ne cewa Allah na ko ina yana tashi addu'a ina yake daga hannu yasa muke cewa duk addu'o'in nan da suke yi ba inda yake zuwa wani jemage ne kawai ke cinye shi saboda su Allah shi ba Allah su ba san inda yake ba adda sai ta kama hanya za ta sama to Allah su baya sama kawai sai tsuntsu ya cinye ina fatan mun gano wannan da kyau to su wasu inda Allah su yake ba kalli dan bid'a da kyau ka tambaye shi ina Allah yake wallahi bai sani ba duk girman shi yanzu wannan fa malamin su ne din Najeriya ba su da kaman shi amma wai bai san inda Allah yake ba amma ga ku yanga an tambaye ta ina Allah yake a gaban annabi ta ce yana sama annabi ya ce ni kuma ni ne waye ta ce an ta rasulullahi kai manzon Allah ne sai annabi ya ce e ki qafa innaha mu'mina yantar da ita mu'mina ce shi ma annabi san da ya tabbatar ma abin da wancan ku yangan ta tabbatar da cewa Allah yana sama shi ma annabin yaro ne jama'a muna gane wannan da kyau ko abubuwa ne kawai suke faɗi cin da sun gina mutanensu a kan cewa duk abin da suka faɗa dole ka yadda ba tambaya kawai shi kawai ka ji eh to yadda ba ka da magana to sai mutanen sai su tafiya haka cin da shehi ne faɗi wallahi shi abin da za mu yi kenan sallama shehi ya faɗa sai kai ka wuta a banza a wofi ka ce maka bayani in zai iya bayani ka rabu da shi Allah ne ya aiko shi ko Allah ya ko ka bi shehi ne jawa mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wannan tambayan da aka yi mai imam malik da kuma ansan da imam malik ya bayar malik ya ce akhrajahu min qawli malik al-imam al-baihaqi ne ya fitar da shi a cikin littafin shi al-asma'u was sifat a lamba na 516 abu nu'aymin ya fitar da shi fi hilyatul auliya a cikin wannan littafin gashi anan hilyatul auliya a juz'i na shida shafi na 325 wa ibn abdul bar ibn abdul ma ya fitar da shi a cikin littafin shi at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid a juz'i na bakwai shafi na 138 wal lalaka'i al-imam al-lalaka'i ma ya fitar da shi fi sharhi usulul i'tiqad ahli sunna wal jama'a a cikin littafin shi mai suna sharhu usulul i'tiqad ahli sunna wal jama'a a lamba na 665 jama'a mun gane wannan da kyau ko kaji inda ake takharijin wannan kawai shi zai ga maka da molanka kawai ya ma tatsuniya ce maka ai sam ba haka bane yaya ne sai maka wasu bayanai inda zaka ce a ina kun fahimci wannan da kyau ko bai da shi sai da inda zai gaya ma ƙarya ne kawai kuma su da suke ƙoƙarin ƙwace ma Allah waɗannan siffofi idan suka ce Allah bai da waɗannan siffofin duka an ji sai yanzu zo ya ce maka shi Allah ne ko mun fahimci wannan da kyau ko akwai wani kasan na wani taƙadari ko mun fahimci wannan wani taƙadari a Nijar yake an yi hira da shi a gidan TV an ɗauka kuma a kasusuwa ana yadawa yake cewa zai baka zikiri dafa illa ilaha illallah in ka kwana arba'in kana yi baka ga Allah ba ka zo ka karya tare jama mun gane wanda da kyau ko maganganun tabar gazan da mutumin nan ya faɗa Allah kaɗai ya san irin shi mu mun ɗauka ire iren sa sun ƙare ba je ko ina ba sai ga ɗan ma'azu ya zo ya yi bayani a kadi ainihin ran nan mun samu kun ji irin maganganun da suke faɗi don gane da haƙƙin Allah da kuma abin da zai fara a lahira ƙarara irin su ne fa masu cewa Allah bai da waɗannan sifofin, yana cewa tab mu irin ka ne wawaye mu tsaya sallah azumi kana umara wahalan banza da wofi goshin ka zai fashi ka zo ka buba ba wai a zo a bi in yasu wai su sun wuce aljanna tun jiya da daddare ba nan muka sa kuka ji ba ya ce kawai za su tsaya aljanna ne saboda annabi yana wajen ba ba da haka wasu ina aljanna ya ce kuma ɗan ɗarikan tijjaniya musamman ɗan faila in sun haɗa a lahira ko yaƙi ko yaso za su ɗaura mai ankwa sai sun kai shi aljanna jama'a duk wanda ka gan shi da ankwa a lahira ai ko a duniyan nan ne ka je bila ka ga mutum da ankwa ka sai yana cikin wahala yana cikin damuwa cikin tuhuma yake kayan ƙurewar wajen daɗi da ɗaukaka kenan a najeriya dila ko wani ka ga mutum da ankwa ba lafiya lau ba to shi ko wannan ya ce wai duk yan an kwa za a sa masu mun gano wannan a ja su da ƙarfin tsiya sai an kai su aljanna ko sun so ko sun ƙi jawa gano wannan da kyau ko ko sun so ko sun ƙi ya ce sai an kai su ya ce kuma duk wanda bai bi in yasu ba to za su tsaya a lahira ko Allah ba zai kai shi aljanna ba in ya ce sai an kai shi aljanna za su gaya ma Allah ba su yadda ba mun gano wannan da kyau ko ba su yadda ba yanzu kalli yadda mutumin nan ya zo yana tasarrufi yana ganganci don gani da wa haƙƙin Allah maɗaukin sarki da zai a lahira kun san dalili wallahi ba san Allah ba ne duk sun gama kwace mai siffofin shi kaf da suka raba shi da waɗannan siffofi sai kawai sun koma suna siffanta shi da wasu abubuwa na shirme ina fatan mun gano wannan da kyau wanda kai in baka fahimci me ake nufi ba baka taba bayyana menene Allah madaukakin sarki bara dan tsana muku ku ji abin da yake faɗi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a kun jigo su za su tsaya wajen hisabu ko Allah ya ce a ji aljanna su za su ce ba a yadda ba kuma Allah zai saurare su duk wannan abin ya samo asali ne wajen me wajen murɗe ma'anan waɗannan sufofi na Allah maɗaukin sarki ya kai ga ana ma Allah irin wannan gangancin da sunan addini kuma ka ɗauka waɗannan da ake magana a kansu wasu mutane da suka rayu shekara dubu an daina labarinsu waɗannan mutane ne fa na yanzu ɗan gaba kaɗan a nan wajen za ka je ka samu kasar ɗin ka je ka je akwai full kasar ɗin ana siyarwa zai ce duk wanda yake nan ma ya bashi aljanna shi da kan shi ma ba ma in ya ɗin ba shi ya kun dai ji magan da yake faɗi za ka ƙara fahimta inda za ka samu kasar ɗin wannan da aka sa za ka ji ya ɗauku tar a ciki yawa kalli irin waɗannan abubuwan sai da aka lalata siffofin Allah kaf sannan aka iya faɗin irin waɗannan abu in ba raina Allah ba Allah madaukin sarki ne fa wai a ranar kiyama in ya ce a kai wani aljanna su za su ce ba su yadda ba kuma sai Allah ya saurare su kuma ba sallah kake ba ko kai ne kada kamatu sala in ba ka san Sheikh Ibrahim Yas ba za ka shiga aljanna ba yanzu kenan kafin zuwan Sheikh Ibrahim Yas duk sahabban nan da Annabi ya ce khairun nasa karni da ma ba su san shi ba to su ba shi ba su ba shiga aljanna yanzu Sheikh Ibrahim Yas wai shine ambasadan Allah ku kallo wani renin wayo da aka yi ma Allah Allah shi kiyaye to jama'a wannan murde siffofi na Allah madaukakin sarki ya kai gare ni ga Allah madaukakin sarki Allah shi kiyaye malam sai yake cewa ma qala al imam malik fil istiwa abin nan da imam malik ya faɗi dangane da in Allah huwa qa'idun fi jami'i sifat wannan shine ka'ida ga dukkanin siffofin Allah maɗaukin sarki wa huwa qawl ahli sunnati wal jama'a qatiba wannan shine magana da fatawan ahadu sunna wal jama'a gaba ɗayansu faman na saba ila salafi malam yace duk wanda ya danganta zuwa ga salaf annahum yufawwiduna ma'ani asma'i wa sifat wai suna cewa su san ba sa fahimtar ma'anan suna da siffofin Allah maɗaukin sarki wa yaj'aluna nususaha fil mutashabihi kuma suna fassara wai nasoshin siffofi da sunayen Allah daga cikin mutashabihai allazi ta'assara Allahu bi ilmi ma'anahu wai Allah madaukin sarki shine kadai wanda ya san ma'anan abin da yake nufi da su faqad kazaba alaihim malai ce hakika yayi masalar ƙarya li'anna kalamuhum yukhalifu ma yaquluhu hadha muftari malai ce domin dukkanin maganganun salaf ya saba ma maganan da wannan makaryacin yake yi ya ce wai salam suna cewa wai sunaye da siffofin Allah su ba su san ma'anansu ba wanda yana daga cikin mutashabihai mala ya ce wannan ba gaskiya ba ne to yanzu me ake so da kai a matsayinka na musulmi na kwarai wanda yake son ya haɗu da Allah salin alam shine mala ya ce salisan gaba na uku as-salafu yusbituna sifati isbatan bila filin. su salaf suna tabbatarwa Allah maɗaukin sarki siffofin shi tabbatarwan da ya dace da shi ba tare da matsalawa ba mun gano wannan idan ga ce Allah yana da hannu magabata na kware ba su cewa hannu irin hannunka ko hannu irin hannun wani ko ga yanayin hannun Allah na da hannu amma ya yanayin ko ba mu ba amma lallai yana da hannu eh hannu eh hannu ya hannun yake ba mu sani ba amma yana da shi saboda mai saboda ya ce yana da shi jama mun gane wannan da kyau ku wannan shi imani ake son ka yi a matsayinka na musulmin kwarai masu yumassiluna ha bi sifatil makhluqina su sala ba sa kwatanta siffofin Allah da siffan halittun shi li laha laisa shay'un sau da shi Allah matsarkin sarki babu wani abu irin shi babu wani abin da ya kama da shi ballantana ka ce ga wani irin Allah to shi wannan cin da irin Allah ne to Allah irin shi ne shi Allah matsarkin sarki ba wanda ya kama da shi wala kufu alahu Allah matsarkin sarki bai da kini mun gane yanzu misali sarkin zazzau da sauƙi ana sa kwatanta maka irin yadda sarkin Kano yake sai ce kaga yadda sarkin zazzau ke shiga yake kaza kaga haka eh da matsayinsu da mukaminsu da komi nasu eh to haka sarkin kano yake saboda shi sa'an shi ne ina fatan mun gane wannan to shi Allah bai da wannan ba za a taba samun Allah a wani waje a ce gashi irin a'a shi Allah bai da wannan ko mun gane wannan da kyau ko sannan kuma suke cewa wala niddan Allah bai da kishiya sam Allah bai da kishiya wala samiyya hu Allah bai da takwara ko mun gano wannan da kyau ku a ce Allah ga wani wanda yake takwara ne keke da keke da shi shi Allah bai da wannan shi shi ɗaya ne kawai ba taɓa irin shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ma yace duk wanda ya karambani yace shi ɗin nan Allah ne to Allah maɗaukin sarki zai ci gidansu kuwa Allah shi kyauta mala yace li anna tamthila sifati domin kamanta siffofin Allah wa tashbihaha da kamanta ta bi sifatil makhluqina da siffofin halittun shi iddi'a'un li ma'rifati kayfiyatiha kokarin da'awan cewa an san yadda suke wa kayfiyatuha majhula alhalin kuwa ƙashin gaskiya sanin yanda siffofin Allah suke abu ne wanda babu wanda ya sani majahulatul lana abu ne a ɓoye gare mu mislu kaifiyati zat kamar yanda zatin ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani wanda ya sai ce ga yanda zatin Allah yake dan baka san shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce li annal ilma bi kaifiyati sifat yastalzimu al ilma bi kaifiyati al mawsuf malam ya ce ka san zatin abu to kenan kana da ilimi wajen iya siffanta shi yanzu misali ka san na ai ka san zati na shine gangan jiki na yanzu in ka je za ka ba da labari na za ka iya ba da labarin yadda nake tsafcin da ka ganni ka san ni ka mu'amalance ni amma akwai wanda ya ma Allah haka ne da zai je yana da misalin ai hannun Allah irin hannun wani ne tafiyan Allah iri na kaza ne da ya ce yana saukowa daga sama yanzu saman duniya yana kaza duk irin waɗannan ɗan ma'azin da zaka suna cewa Allah baya saukowa in ya sauko wa ya bar ma sama sai suna cewa to ai asban gari kaza ya sha bamban da asban gari kaza to kenan kullum ma Allah bai kan al'arshin ce kai Allah ya ce fala tudribu lillahi al-amsal kake buga mai misali kuma shi ya gaya maka cewa kulla yawmin huwa fi sha'an a kullum Allah yana cikin sha'ani ne jama'a mun fahimci wannan mai kyau ko ba wani lokaci daga cikin lokutan duniyan nan Allah kan wani sha'ani yake dan ya nuna maka shi din nan shine Allah kawai so ake ka yadda kawai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai mala yake cewa wallahu ta'ala la ya'lamu kayfiyata zatihi illa huwa shi Allah madaukin sarki babu wanda ya san yanda zatin shi yake sai shi kuma gani annabi ma da aka je can sama da shi ya je hafadan Allah an tambaye shi da ya dawo kaga Allah ya ce wa ni wani haske dai na gani amma ban ga Allah ba shi da kanshi manzon Allah ya ce nurur ra'ait ce ban gan shi ba annabi Musa ma da ya ji daɗin munajat ya ce yana son ya ga Allah sai aka ce mashi ne ba za ka iya ganin Allah ba ya ce ya matsa sai aka ce to kallo wancan dutsen tajalli ne aka ce na mayafin da ke kawon na hasken da annabi ya gani aka saukar da shi akan wannan dutsen kafin fa Allah ma yanzu hasken da ke dan annabi ya faɗi cewa Allah da kanshi ya ce shamakin da ke kare inda Allah yake to na haske ne mun gane wannan da ce za a yaye wannan shamakin duk duniya babbakewa za ta yi ba ta iya ganin Allah ba amma yanzu wani sai ce shi ma Allah ne kawai Allah ya shige shi jama'a unguwan nan fa muka yi fama da wannan wani yaro ne ya je Kano suka lalata tunanin shi ya zo nan ya ce mana wai shi Allah ne yaron ɗan Kaduna ne ya je ɗakin wani abokin ma nan ƙasan layinmu da masallacin na yake ɗakin sani ya je sace mai rediyo mun gano wannan akwai wani yaro a nan yanzu ya shiga soja abokinmu ne shi ya kamo shi ya zo da shi wajena ya ce malam ku ne malamai don a wannan lokacin komo zuwa ya tauri yake yi mun gano wannan amma duk da haka yana kishin aƙida ya ce ka ji abin da wannan yake faɗi ya ce wai shi Allah ne kowa ma ya zama Allah shi wancan yaron mai cewa shi Allah ne sunan shi Ibrahim ya ce kai ka zama Allah ya ce kalle ne ce wai ni to ni sai na ɗauka to bari in mai bayani ne ilimi na ce ya za mu gane wannan ya ce yana nan a cikin alkur'ani kai Allah ba wani abu ba ne kawai mun rudu ne kawai ashe Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin kaza kaza duk ya ga wannan bayanin ce ga yanda ayan take gashi gashi gashi kawai sai yake to bayan kwana biyu ne sai a kama shi ya saka rediyo na aka mai da shi gindin masallacin na lokaci ko na rumfan kwano a nan ba a yaye ba ana dukan shi a matsayin barawar rediyo yana cewa in ya a daidai wannan lokacin yan izala ne ba kama shi suna jirgin shi kuma yake sharka. ai da ya ga in ya ba zai kwace shi ba sai ya sake shi sai ya kama Allah kamar yadda shata ne ya ga yana waka ana ta min ruwan kuɗi bawan Allah yana wakan shi fa kawai la salin alin sai ce kai ne kiɗa a ji 'yar ganganka a mai dan darajar tijjani sai kowa rike kudin shi cinda takadarai ne takardarcin su bai kai su shirka ba to da ya ga kai zai asaran banza sai ya ce kai wata sai na girgiza yar gangata ya ce to kai mai kiɗa buga yar ganganka ce ku yi man dan darajar gangata sai kuɗi suka fito kaga a nan shata ba ƙaramin cin mutuncin tijjani ba saboda ya shabbaha shi da me da ganga amma su kawai sai sa suna ta jin daɗi yanzu an kamanta tijjani da ganga almushabbahu bihi ko akawa haka malaman balaga suka ce ganga ta fi shi yasa da aka wani wa'azi ya je saurare an mai irin wannan tambaya aka ce to mu yan izala ne ka zo jin wa'azi ya ce eh to ne ya shi ma masani ne babba aka ce kai dan ya muku ne dan dariga ne a ina ne ce shine sai shugaban kungiya yake ce mai ai kai da kanka kayi wa'azi ka ce mata su yi aure don sallah da salatul fati don Allah mata su yi aure ya ce to da ba su san darajanta ba sun yi auren ya ce ni ma da na faɗa ka ƙara ji na faɗa suka ce to ai ka ce a baka don darajar tijjani ya ce hana la'ai wani waƙan din na soke su ya ce da Tijjani da salatul fatin da gangan din na aje sai na ce na tsaya ga annabi muhammadu ko ita baka san wannan ba sai waɗancan shi kanshi da ya ga waɗannan duk ba za su fishe shi ba sai tarkata su yi watsi da su sai ya tsaya ga annabi muhammadu kuma ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu baya taɓewa ko a nan duniya bai taɓewa ko a lahira ya ce ku dai tsaya ga annabi muhammadu yanzu kalli shata ke ne ya ce a tsaya ga annabi muhammadu Kwallon wancan ta kadarin ya ce ka je ka tsaya akan wani tukari Allah shi kiyaye to shine sai mala yake cewa to kaga shi Allah maɗaukin sarki babu wanda ya san zatin shi sai shi annabi Musa ya iya ganin zatin Allah ba ya faɗi ya suma can ya farfaɗo ya tuba ce abin ba zai yiwu ba amma yanzu kallo wannan ya zai ce shi Allah ne ba ma a kowa ma Allah ne da su ne gullatu sufiya yasa yan ɗarika in kun ji muna rubdugun kaulasan ba da ku muke yi ba da masu waɗannan miyagun aƙidin muke yi ba da ku muke yi ba kawai wasu kawai mutane ne suna sallan su ba ruwan su, ba su da wannan aƙida in ka gaya masa wani zai zama ala cewa uzubila uzubila uzubila bai yadda ba akwai abin da ya fi alkuran cewa uzubila uzubila a bakin ka bai yadda ba wannan kai ba dan ɗarika bane kai musulmi ne kawai shi yasa in ka ga kaulasan zai wuce kawai ka duka ina fatan mun gano wannan da kyau ka ce sauka lafiya ne ba ruwanka amma in ka ara kaya ba ka ce an kafarta kusa an kafarta kudin abin da za ka yi kai cin da an gaya ma ba da kai ake yi ba da masu irin wannan muguwar aƙidan ake yi amma in kai ma ka yarda da wannan abin da aka faɗi kai ma ankon za a sa ma ranar kiyama to shi kenan mutum ya rika cewa wai su sun wuce aljanna to sai ina ina fatan mun gane wannan da kyau duk wanda ya wuce gida biyu ne aljanna daga aljanna sai yana a lahira gida biyu ne daga aljanna sai yana wallahi jama'a lalata siffofin Allah ne da mai da shi ba kowa ba shi shi ke haifar da waɗannan abubuwan za mu zuwa mu na gaba akwai bayan da muke son zan maku don gani da yake nufi da al'ardu da aljismu da aljauhar da suke faɗi akwai inda yana nan gaba kaɗan nan za mu yi wannan magana za mu ɗauko wannan fatawar hamawiyya za mu karanta za ku ji abin da ke cikin irin abubuwan da suke faɗi dangane da siffofin nan na Allah da ake magana a kansu ina dai son ku fahimta ne sai a ɗauko abin sai a aje ma yadda za ka gane shi fiyas ba tare da rikici ba Allah ya sauwaka malam sai yake cewa wal kalamu fi sifati far'un anil kalamu fi zat saboda magana dangane da siffofin Allah maɗaukin sarki wani reshe ne na magana dangane da zafin shi Allah domin kai za ka iya zuwa yanzu kai bayanin yadda nake kai da ka taba gani na amma mutumin da zai je na kasar fa zai ta hasashe ne kawai dogo ne gajere ne mai kiba ne fari ne baƙi ne tsoho ne yaro ne mun gane wannan da kyau ko ya yake kila ba maki kai da baka taba gani na ba da kake jin kasar ko kake jin labari kila ba maki ba kake tunanin za a ganna ba haka ne dan baka taba gani na bane kake ta wannan to ka taba ganin Allah ne abin da ya faɗa yana da shi zai ka tsaya a nan dan adam dan uwanka kuna ƙasa ɗaya amma baka taba ganin shi ba duk ka shiga ɗimuwa sai gaya maka yana da kaza sai ka ce kai ba haka yake ba kawai kana sauran kasance ni matashi ne ni ba tsoho ba ne daga ce rabu shi tsoho ne fa yake sai ya faɗi wasu ya ce shi matashi ne kun irin babin da suke ma'alla kenan ƙararra suna ƙaryata Allah ga abin da Allah ya faɗa ya ce haka yake suna ƙaryata manzon Allah akan abin da annabi ya faɗi ya ce haka Allah ya ce kuma me ya kawo raini ne ya shiga tsakaninku da Allah fa shi ya kai ga kun ji shi dan ma'azi yana cewa in an je lahira ko kai ne karka mutu sala in baka so wani ba ka shiga aljanna dan suna nan tsaye wajen da yake hisabu ko an ce a kai ka aljanna ba za su yadda ba kuma dole Allah ya saurare su yawa ku kalli mugun raini irin wannan Allah shi kyauta to shine sai mala ya ci gaba da cewa fakama anna lillahi zatan la yushbihu zawat kamar yadda Allah madaukin sarki yake da zatin da bai kama da sauran zatoci ba fakazalika له صفات لا تشبه الصفات وهكا haka Allah سركي sarki yake da siffofin da babu wani siffan da ya kama da shi السميع البصير الله مدوكين سركي باب samiul ابن Allah شيء sarki babu wani abin da shi Allah sarki mai ji ne mai gani ne Allah yana ji duk abin da ake faɗi yana ji duk abin da ake yana ko mun gano wannan da kyau ko to irin wannan ne fa kai ga sun ɗauki siffan Allah sun sa mashehin su yana cikin littafin fatuhul maula jama kwanan zan kawo ta fannin jama'a ku siya da hausa ka yi shi da ajami kowa ya siya ko mun gano wannan da kyau suna a nan Kano aka yi kan fa wai idan ka tashi kai magana kana a ka ko ka tsina zaman bagadaza ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina ku ji wannan wannan sufofin waye in ka tashi ka yi magana kana a kananka ko ka tsina ya ce zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina duk inda kake yana ganin ka kuma yana jin ka ba a tsaya na ka ce kaɗai yake bai kamata sa ba don Allah wane ne kaɗai yake bai kamata sa ba wane ne al'ahadu samad wane ne a ƙulhuwallahu ahad Allahu samad allazi lam yalid ba Allah bane ku kalli irin wannan da hausa fa ake wannan rubutun ba da larabci ba ne da hausa ne wannan wani irin reni ne ne aka rage ma Allah ne muka ce a'a idan ka tashi ka yi magana kana a kananka ko ka tsana zaman al'arshi ba ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba ilah yake rabbu ko a ina wannan shi shine daidai da Allah amma si da abdulkadir ƙarya ta kai mashi ku samu littafin algunya da ɗalibi tariq haq za a ga maganganun da shi si da abdulkadir yayi ya sha bamban gaba ɗaya da maganganin da su waɗannan batattun da suke danganta zuwa gare shi yake in Allah ya da zuwa gobe da izinin Allah za mu kawo muku algunya a laburarin nan ku karanta ku ji me ya faɗa Allah ya sauwaka malai ce ai la yushbihu ahadun la fi zatihi wa la fi sifatihi babu wani wanda ya kama da Allah madaukin sarki wajen zatin shi haka wajen siffan shi wala fi af'alihi haka kuma wajen ayyukan Allah gaba daya babu wani abu wanda ya daidai ko ya kama da shi kucin da haka ne fa imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu sai zama wajibi mutum ya imani da abin da Allah shi ya siffanta kanshi da shi li'annahu la ahada a'lamu min billahi saboda babu wani wanda ya fi sanin Allah sama da shi Allah akwai wanda ya fi wani sanin Allah ne kai sai da Allah ya bada labarin shi sannan kuma kace okay to na fi ka sanin kanka ya kai Allah ga yanda ya kamata ka zama yanda ka faɗa ba haka bane a antum a'lamu amillah shin ku ne kuka sani ko ko Allah ne ya fi sani wa huwa a'lamu bi nafsihi Allah madaukin sarki yafi kowa sanin kanshi wa bi ghairihi kuma yafi kowa sanin kanshi akan kowa kama yajibu al-iman bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ya zama wajibi a imani da abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi ne annahu la ahada ba'da Allah a'lamu billahi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda bayan Allah babu wani wanda ya kai annabi sanin Allah Allah zai qala Allah fi haqqihi wanda shi da kanshi Allah ya faɗi dangane da haƙƙin annabi ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi baya magana bisa son zuciya in huwa illa wahayin yuha duk abin da annabi ya faɗi wahayi ne Allah ya mashi kenan duk abin da annabi ya faɗi dangane da Allah shi Allah ne ya ce ma annabi faɗi kaza haka nake nufi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a sakamakon sakamakon kurewar lokaci za mu saurara a sai in Allah madaukakin sarki ya rayar da mu karatun da ke biye da wannan za mu zo za mu tashi daga nan inda ya ce fayyajibul imanu bima wasafa Allah bihi nafsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum